mai gida Ibrahim Alfa'a fari mai farin aniya sikari ba kai farin banza ba na Voice of America. Ai babari ina sanarwa da al'umma masoya na masu ƙaunata masu kuma ƙaunar sana'ar mu ta Hausa fim. Ina nan lafiya laudaran da ƙau ina nan cikin ƙoshin lafiya lokaci bai ba Allah bai kira ba ban mutu ba no dying now ban mutu ba no dying now say next time please try again later.